Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Baba ba mukanin labarai. To Binta 'yan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zargi da afka wa taron faretin Kirsimeti da mota da ya kashe mutum biyar kanin jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sake zaɓo jerome powell a karo na biyu da wani naɗa shugaban babban bankin ƙasar kana katsewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar asabar a ƙasar burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da rudani da kuma damuwa madalla kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya fafutukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na kare hakkokin kananan yara na kara haɓaka domin an so mu samar da dokokin da za su kare hakkin yaran da ma ba su zo duniya ba za kuma ku ji cewa bayan sauraron koke-koken kun ma'aikata da suka aje aiki akan yadda suke samun matsala wajen karɓar su majalisar dattawan najeriya ta sha alwashin lallai za ta yi gyaran kudurin dokar fansho ta ƙasar ana kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwato ya shirya zai kuma gabatar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. 'Yan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zarge da afkawa da afkawa taron faretin Kirsimeti da mota da ya kashe mutum biyar kana ya jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. Shugaban 'yan sandan wokesha Dan Thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da milwaukee yana da nasaba da ta'addanci ya ce 'yan sanda sun samu labarin cewa ya fada cikin rikici a gidansa ne jim kaɗan kafin wannan hadarin ya faru amma kuma ya ce 'yan sandan ba su samu damar mai da martani ga wanda ya kiran ba kafin wanda ake zargin ya bar wurin ya kuma afka da mota a cikin taron faretin. 'yan sandan sun ce ana gudanar da faretin kirsimeti na shekara-shekara ne a cikin gari da yammacin ranar lahadi a gugun yankin lokacin da mutumin ya afka cikin taron da mota kira suv a guje a hali da ake ciki kuma a litinin shugaban amurka joe biden ya sake zaɓo jiran powell a karo na biyu domin na shi shugaban babban bankin ƙasar yana mai cewa powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa zaɓo powell mai shekaru 68 ya ɗere a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashe makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma fannin siyasar washington wasu 'yan democrat masu son sauyi a majalisar dokoki sun iya bakin kokarin su domin biden ya nada lyle brennan shugaban bankin amma sai ya nada ta mataimakiyar shugaba shawarar biden na nada powell dan republican kuma tsohon babban mai zuba jari mai zaman kansa a mukamin na wa'adin shekaru hudu abu ne da ba a saba gani ba wani shugaba ya sake zaben wani a babban mukami da shugaba na baya donald trump ya nada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar asabar a kasar burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da rudani da kuma damuwa mutanen kasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai karfin 3g da galibi kasashen afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki sai dai matsalar bata shafi layukan tarho na wuri daya da layukan wireless da na wifi hanyoyin sadarwar da 'yan diplomasiya a wagadugu ke amfani da su sai dai babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar akan abin da ya haddasa katsewar hanyar sadarwar in ji wani jami'in diflomasiyya wanda ba a bashi damar magana da banema labarai ba ko da yake rufe hanyoyin sadarwar ya fara ne a wannan ranar da masu zanga-zanga suka tare hanya yayin da wani ayarin sojojin faransa ya yi yunkurin ratsawa a cikin garin kaya ayarin ya hada da motoci 60 da sojoji 100 da suka taso daga africa zuwa kasashen mali da niger wanda aka tilasta musu komawa babban birnin kasar wagadugu sakamakon zanga-zangar a cewar wasu majiyoyin hukuma suna faɗa wa sashen bambara na muryar amurka. da jimawa ba babu makeri zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan bar mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya fafatukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na kare hakkokin ƙananan yara na ƙara haɓaka domin an so samar da dokokin da za su kare hakkin yaran da ba su zo duniya ba. Wannan yana zuwa ne lokacin da jihohin ƙasar ke ta yin kwaskwarima ga dokokin kare hakkin yara na ƙasar tare da saka hannu ga dokokin domin aiwatarwa a jihohinsu. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da karin bayani. Tun shekara ta 2003 lokacin shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo aka rattaba hannu ga daftarin dokokin kare haƙoƙin ƙananan yara a ƙasar. To sai dai yau kimanin shekara goma sha takwas jihohi musamman na arewacin ƙasar ba su kammala yan kuskure ma ga dokokin ba balle su aiwatar da su a jihohinsu. Wannan a cewar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Calon bai rasa nasaba da yanayin fahimtar da jama'a ke da ita. Wasu daga cikin kalubalen da ke tarnaki ga hakan su ne na fahimta. inda jama'a ke alakanta al'ada da addini wajen kula da yara har zuwa girmansu. suna ganin kamar an cusa musu aƙidun turawa abinda kan iya sa su hinjire domin suna ganin sun san yancin su akan haka ne ma nake taya sokoto murna akan samun nasarar yin aiki tukuru wajen haɗa hankula wuri ɗaya da samun daidaito har aka amince da dokar a jihar kafin samar da dokar da jihohi ke yi ana ta samun matsaloli na cin zarafin ƙananan yara ta nau'o'i daban-daban sai dai wannan dokar da gwamnan sokoto aminu wazir tambol ya sa wa hannu wadda za ta yi aiki a jihar ya ce za ta yi tasiri wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kamar da kuka sani ƙara kare 'yancin yara ne kuma addinin musulunci musamman an san 'yancin yara da kuma muhimmancin ba su tarbiyya ta kwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani da tarbiyya mai kyau wannan doka za ta kara inganta wannan insha Allah. Kafin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi kwaskwarima da saka hannu ga dokokin wasu jihohi tuni da suka kai wannan matakin. To amma gwamnatin ta ce dokokinta su ne mafi inganci a cewar babban lauyan Najeriya Suleiman Usman wanda kuma shine babban lauyan gwamnatin jihar Sokoto. doka ce da hatta ta ƙara ɗaya daga cikin haƙoƙin yara da sauran dokokin ba su ma yi magana shi ba Hadda doka ta ƙasa ba su magana wannan haƙƙi ba na cewa idan aka samu ciki kuma cikin ya tsaya ya tabbata to dole ne a tabbatar da haƙƙin wannan cikin na a shi right to be born ba za a yadda da eh, a yi terminating pregnancy ba sai in dalili na lahiya ma in ba haka ba dole ne a tabbatar da an kare haƙƙin latun. yana cikin ciki. Duba da cewa kafin wannan lokacin akwai ɗaruruwan matsalolin cin zarafin ƙananan yara da aka samu wasu na gaban kotuna ana ta yawon shari'a yanzu samar da wannan daftarin dokar mai yiwa ya sauwaka waɗannan matsalolin a cewar rabi bello gandi na ƙungiyar kare haƙƙoƙin ƙananan yara ta save the child initiative ga dokar da an ka yanzu ta an ta daidai da zamani kuma za a aiwatar shi ta gwargwadon yadda aikin da ka aikata akwai hukuncin da an kasa cikin duk wanda an ke maka hukunci a kan shi shekaru goma sha takwas da sa hannu ga daftarin dokokin kare hakokin kananan yara a najeriya har yanzu jihohi goma na arewacin najeriya ba su samar da dokokin a jihohinsu ba balle su soma aiki abinda kan iya nuna cewa har yanzu dai da sauran rina aka ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Adalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Kada ku manta har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba makeri da karshen labaran duniya. amurka tana ɗaukar matakan auna wata kungiya mai alaƙa da kungiyar is a afghanistan inda ta aza takunkumai akan wasu manyan jami'an kungiyar da kuma masu tallafawa wa ƙungiyoyin ta'addanci masu mayakan kasashen waje da kuɗi a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana shugabannin kungiyar is khorasan da suka hada da sana'ullah gafari da sultan aziz azam da kuma maulawi rajab 'yan ta'adda na musamman a duniya ayyanawar ta buɗe hanyar da washington za ta tare su da duk abokan hulɗarsu daga samun kuɗaɗensu ko kadarorinsu da suka bi ta hannun ma'aikatun kuɗi a amurka sana'ullah gafari da aka fi sani da sana'ullah ko shabab al-muhajir shi ne ke jagorantar is khorasan tun cikin watan mayu shekarar 2020 lokacin da sojojin gwamnatin afghanistan suka kama shugaban da ya gaje shi wasu bayanan sirri da aka baiwa jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci a majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan shekara na nuni daga fari yana gudanar da wasu harkoki a wajen birnin kabul inda ƙungiyar ta kafa wani rukunin masu liƙin asiri bugu da ƙari a jiya litinin ma'aikatar bitar malin amurka ta ɗora ta kunkumi a kan ismatullah haluzai inda ta kwatanta shi da babban mai tallafawa da kuɗi da kuma shirye-shirye ga ƙungiyar is croissant ta afghanistan ko kuma isis k a takaice a ƙarshe jami'ai da manazarta a ƙasashen yammacin duniya na ci gaba da samun rarrabuwar kawuna akan muhimmancin tura sojoji da rashi ta yi akan iyakarta da ukraine a farko wannan shekara ne rasha ta tura da karu kusan dubu ɗari inda ta ce yunkurin na wucin gadi ne da kuma atisayin horaswa amma yawancin sojojin sun saura a wurin kana an kara wasu manyan kungiyoyi kwanan nan galibi boye a cikin dare a cewar jami'an kasashen yamma da na ukraine hakan ya haifar da tashin hankali a kiev da manyan biranen yamma janar krilo budanov babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron ukraine ya kara dagula al'abura a ranar lahadi a lokacin da ya shaida wa jaridar military times ta amurka cewa yana zargin kremlin da shirya wani gagarumin farmaki a farkon shekara mai zuwa mai yiwuwa a ƙarshen watan janairu a cewar budanov mai yiwuwa ne harin ya hada da hare-hare ta sama da makaman a atilali da kuma harba bama-bamai da tankokin yaƙi da kuma harin jiragen sama a gabashin ukraine da kuma hare-haren wuce gona da iri a garuruwan odessa da mariupol na ukraine budanov ya kara da cewa za a iya kai wani karamin kutse a makwabciya kasar belarus sauraron koke-koken tsoffin ma'aikata da suka aji aiki a kan yadda suke samun matsala wajen karɓar harkokinsu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sha alwashin lallai za ta yi gyaran ƙudurin dokar fansho ta ƙasar. Shugaban kwamitin kula da fansho da aikin gwamnati da walwalar ma'aikata na Majalisar Dattawa Ibrahim Shekarau ne ya bayyana hujjojin yin haka. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da rahoton. A cikin hukumomin gwamnati da wannan kwamitin kula da fansho ke sa ido a kanta ita ce rundunar 'yan sanda kuma ita ce hukumar da ke jagorantar jami'an tsaro a Najeriya wacce take da kimanin ma'aikata dubu ɗari uku da takwas. akwai waɗanda suka ajiye aiki daga hukumar 'yan sandan waɗanda ke korafi akan yawan kuɗin da ake basu a matsayin haƙƙin yi wa ƙasa hidima har na tsawon shekaru 35 abubakar abdullahi dashe yana cikin irin waɗannan ma'aikatan yanzu ni na ritaya da ran ɗin superintendent of police kamar na wuce anini uku kenan lokacin da suka zo suka yi capture mu, ni ina da anini uku lokacin to da na samu superintendent sai na koma FENCOM in faɗa musu cewa an ƙara mini matsayi sai suka ki suka ce ai su tun kaftan da suka yi mana kenan ba za su ƙara wani abu ba na ce a wannan ba ƙari ba ne an bani wani promotion ne kuma kuɗi ya ƙaru suka ce ba ruwansu da na gama ritaya suka bani kuɗin ne uku maimakon superintendent ni a matsayina na superintendent na ritaya ana biya na yanzu pension na kowane wata dubu talatin bayan sauraron wannan korafi na abubakar abdullahi dashe shugaban kwamitin kula da fansho da aikin gwamnati da walwalar ma'aikata sanata ibrahim shekarau ya ƙarin haske akan matakin da majalisar dattawa za ta ɗauka akan irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen. Tun da aka yi nan 2014 gwamnati ba ta biyan wannan kashi goma. Har yanzu tsohon kaso na bakwai da rabi suke bayarwa shi isa bashin yake ta taruwa. To wannan muka zauna da minista ta kuɗi. Muka wannan gwaru-gwarin suka fahimta cewa a soma rage bashin nan sannan kuma a ja layi daga wannan shekarar hmm. a fara ba da kashi goma. Domin baka fara ba da kashi goma ba gibin zai ta karuwa ne to yanzu ka ga layi na wannan bashin to daga wannan shekarar kuma za a fara ba da 10% ne suka fara biyan wancan gibin har yanzu ai da shaura ba gaba ɗayansa aka biya ba har yanzu da shaura amma dai wannan hoɓɓasan da aka a cire naira miliyan dubu ɗari da talatin ba karamin hoɓasa gwamnatin tarayya ta yi ba shi kansa da aka kai wa shugaban kasa ya yi mamakin cewar abin ya taru haka to amma ya kuru ya sa hannu ya da abada don mun san shi ma ai yana karban fensho tsohon soja distinguished to idan haka ne me yasa 'yan sanda da suka zo suke korafi akan batun fensho din har suke neman a cire su daga wannan ayar masu hukumar fensho to wato abin da yake faruwa ai wannan gibin shine yake tarar da su domin suna cikin 'yan contributory pension yanzu kamar na soja ai babu zance a wani percentage gwamnati ba da percentage dungurungun gwamnati gwamnati ce take ɗaukan kuɗin fensho ta baya ko tana kana sadaukar da ranka suna wannan wala ai sun cancanci hakan. majalisar dattawa ta sha alwashin sake gyara dokar fansho domin kyautata wa ma'aikata da suka ajiye aiki. madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan metoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin saka mai wuya. saka mai wuya. Da muka sai forms mu aniyar mu shugabannin na su zo su mana zaɓe mu ci zaɓe su mana hand over to kuma sai kasance wato abin da ake cewa alkali da yari da ɗan sanda da mai kama mutane da mai bada abincin kurkuku mutum ɗaya ne da wannan shine abin da ya faru. Ga ka'ida ko da ma mutum ya je ya siyo tela ya je ya karɓo fom ɗinsa a Abuja to ka'ida shine sai ya dawo jiharsa ya miƙo fom domin akwai waɗanda suke kula da screening ɗin 'yan takara ba haka kawai don ka sayi fom kenan ka zama ɗan takara ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da kowa na sabon shiri na saka mu muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC yau za mu shiga jihar Kano da muka dade ba mu leka ba kuma za mu shiga ne saboda mu shiga zauren jam'iyyar APC mai mulki wannan jiya din saboda ga alama likitan da take ta fama da su a yan watannin nan zai yiwa su tasiri a kan makomar ita jam'iyyar a sauran jihohi musamman makwabtanta sunana Abdulmajid dan Bulki Komanda kuma ni ina da hujjoji da nake bin bangaren mai girma malam ibrahim shekarau ba yanda za a yi mutanen da suka karya doka suka ci mutuncin doka suka kakkarya demokuraɗiyya suke cewa wane za a yi ko da tsiya ko da tsiya tsiya kai ma ka san siyasa ba tsiya a cikinta babu tsiya tsiya kuma ba yadda za a yi a matsayinmu na 'yan siyasa ƙwararrun 'yan siyasa a cewa mun bi abin da gwamna yake so watan ba abin al'umma suke so ba. Sunana Abdullahi mai kana zara dan jam'iyyar APC kuma magoyin bayan Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki daga wannan tsagi na bangaren gwamnati. dalili na da yasa nake wannan tsagi shine kullum ana so ka bi jarumi kuma a karkashin sa muka ci duk na baya da 'yan majalisun mu na tarayya da 'yan majalisun mu na jiha kuma duk inda kofa ta kulle shi yake zuwa a buɗe masa ya buɗe mana ita a matsayin sa na jarumi domin shi zai iya ɗauko mana kitse daga wuta kuma 2023 a ɗan shugabancin za mu iya cin zaɓe bayan shi akwai matsala. dangane da wannan ne wakilin da ke kano mahmud ibrahim kwari ya je gaito mana alhaji ahmad haruna zago wanda ya yi kirarin zama shugaban bangaren jam'iyyar apc a bangaren tsohon gwamna ibrahim shekarau ya kuma haɗa shi da honorable zakari ibrahim sarina wanda ya zama sakataren jam'iyyar na bangaren gwamna ganduje da kuma abdullahi abbas to ba ta da bata lokaci ba bari bar shi mahmudu din ya yi shimfiɗa ga wannan shiri da wasu alƙalin ma. masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan zaure na tsaka mai wuya yau shirin yana jihar kano inda za mu tattauna a kan rigingimin da suka taso ko suka biyo bayan zaben jam'iyyar apc na shugabanninta a jihar kano a ranar goma sha shida ga watan oktoban nan jami'ar apc masu saurare a jihar kano ita ce wacce take da gwamna da kuma 'yan majalisar dokoki na jiha kusan talatin daga cikin arba'in da ake da su ita ce take da 'yan majalisar wakilai guda ashirin 24 gaba daya ta cinye kenan kujerun sannan tana da sanatoci guda uku kana tana da shugabannin ƙananan hukumomi guda arba'in tare da kansulolinsu ɗari hudu da sai kuma wato masu rike da makaman gwamnati daban-daban na na'i a matakin tarayya da kuma jiha da kuma karamar hukuma ɗin don haka za a iya cewa apc a kano a tare da ni shine alhaji ahmadu haruna zago shugaban tsagin sanata ibrahim shekaru tsohon gwamnan kano na jam'iyyar apc domin kamar yadda watakila ba za ku kasa ji a kanin labarai ba 'yan makonni biyu uku baya ita jam'iyyar ta dare gida biyu ko ta tsage gida biyu a jihar ta kano biyu bayan wancan zaɓe da aka yi na ranar goma sha shida ga wata inda tsagen shi a sanata ibrahim shekarau da yake samun goyon bayan wasu 'yan majalisar tarayya da kuma takwaransa sanata barau jibril suka samar da shugabanci a bangaren su wanda kuma alhaji ahmad haruna zago ke jagoranta haka kuma tsagin gwamna abdullahi umar ganduje wanda abdullahi abbas ke jagoranta shi ma an zaɓe su a rufaffen ɗakin taro na sani abacha a waccan rana dai ta sha shi daga watan oktoba kuma a wannan zaure ina tare da alhaji ahmadu haruna zago wanda ke jagorantar wancan tsagi na malam ibrahim shekarau alhaji ahmadu haruna zago barka da zuwa barka kade salamu alaikum domin tattauna wannan batu a ɗaya bangaren ina tare da honorable ibrahim zakari sarina Shi ne sakataren apc tsagin gwamna abdullahi umar ganduje honorable baka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bakatu alhaji ahmad haruna zabo wai um, a takaice a dunkule me sabbaba wannan kace na ce da cece kuce da ja'in ja da tirjiya a jam'iyyar apc daga watakila wata daya biyu baya zuwa yanzu har ma kuka aka kai ga kun dare kai yanzu ka zama shugaba ma a tsagen da kake to a uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman. Da farko dai kamar yadda ka sani ita jam'iyya tsarin mulki ne ya kafa ƙasar nan kuma aka yi rubuta tsarin mulkin kuma ƙarƙashin wannan tsarin mulki na ƙasa aka samar da jam'iyyu ita kuma kanta jam'iyyar ta samar da tsarin mulkin ta da kuma guideline abin da kira abin da ta gadin nata wato da ta tsaranta to a ka'idar jam'iyya idan an kafa ta a najeriya sai ma ka samar da ofisoshi na jam'iyya har da birnin tarayya abuja sannan aina za ta dace wannan jam'iyyar rijista to da ta fito da guideline cewa za ta yi congress din nan da yawa mutane sun sayi abin da ake kira intel ko kuma forms na tsayawa takara to ina daga cikin waɗanda suka sayi form don neman amincewa jam'iyya da 'ya'yan jam'iyya su zaɓe na matsayin shugaba a jihar kano a jihar kano hmm. kuma na sai form din nan na cike form na cika ka'idoji na kai uwar jam'iyya ba a jihar kano na kawo ba a na kai uwar jam'iyya saboda ita ce haƙƙinta ne duk kuma da ake cewa an kafa ai ba a kano ake kafa ba a uwar jam'iyya ta kasa ita ce take samar da su to in ta samar da su to kenan ka tabbata dan takara kuma tilas a dauke ka matsayin takara so tinja tinja da kake ji a alal misali mu a jihar Kano yan takara mu uku ne akwai ni ambassador Ahmad Haruna Zago akwai Shiru Usman Baban Lungu akwai Nura Sa Ungwago da dukkan mu mun je mun sai fom a wajen jam'iyya kuma mun biya da zumma cewa waɗanda suke riƙe jam'iyya a matakin jiha za su gudanar da zaɓe tsakanin mu ukun nan saboda haka wannan da muka sai forms mu a niyyar mu shugabannin nan za su zo su mana zaɓe mu ci zaɓe su mana hand over to kuma sai ya kasance wato abin da ake cewa alƙali da yari da ɗan sanda da mai kama mutane da mai bada abincin kurkuku mutum ɗaya ne saboda haka wannan shine abin da ya faru honorable ibrahim zakar sarina gashi an ce su ɗaya daga cikin abubuwan da watakila bai musu daɗi ba shine ko rantse sau biyu watakila kuma tsoron su shine yaya eh, gaba abin da ka iya ka je ya zo kuma na san an yi waccan tawaga da kai gashi kuma shi alhaji ahmad haruna zubo yana cewa wannan article sabon da ya kayyade muku to a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim wato eh, mahmud eh, sai na yi mamaki akan abin da shi wato alhaji ahmadu haruna zogo ike faɗa har yana kotu din article sabon ko article kaza wato ina so in tabbatar maka da cewa kar mu zo muna bata wa kanmu lokaci kowa ya riga ya san gaskiya kuma kamar yadda wato kowa ya sani ita harkar jam'iyya wato abu ne na doka na ka'ida wanda idan baka bi wannan dokar ba baka bi wannan ka'idar ba duk abun da kai wato ko da shi da baka yi ba wasu ɗaya ubansu ɗaya wani lokacin ma gara ma baka yi ba abin da hausa suke cewa da mugu rawa garikin tashi jam'iyyar nan dai guda ɗaya ce kuma headquarter ta abuja take kuma shugabanninta su ne suka sa cewa ran sha shida ga watan oktoba a zo a yi zaɓe a dukkan najeriya kuma su suka je suka turo malaman da za su gudanar da wannan zaɓe ga ƙa'ida ko da ma mutum ya je ya siyo tela ya je ya karɓo fom ɗinsa a abuja to ƙa'ida ne sai ya dawo jiharsa ya miƙo fom domin akwai waɗanda suke kula da sikirinin ɗin 'yan takara ba haka kawai don ka sayi fom shikenan ka zama dan takara ba mu a iya saninmu a jam'iyya ta apc ta jihar kano mutane 62 ne suka sayi fom na wanda shugabancin jam'iyyar na gaba ɗayan ai mu shugabancin gaba ɗayan mukamai guda hamsin da uku ne cikin hmm. hamsin da uku din nan wato ko abubuwa guda uku shugabanci guda uku ne kawai aka sai fom a kansa babu wanda izo gaban 'yan kwamiti ice ga fom ɗina ni na sayi fom a yi min screening daga matsayin woman leader sai youth leader sai pro su ne kaɗai waɗanda suka dawo da fom ɗinsu suka zo kuma aka yi musu screening kaga a ganin apc duk wanda bai zo headquarter jam'iyya wa'anda aka turo daga abuja sun musu screening sun ce wa'annan su ne 'yan takara ba amma idan mutum ya kai abuja din fa ko ya kai abuja lokacin da ka kai abuja to su kuma malaman da za a turo su yi muku screening to za a ba da form ɗin iya wa'anda suka kawo daga abuja wanda suka kai abuja su to da shi kano dole a kano za a yi maka wannan screening din hmm. da haka mutum 62 din nan su ne wanda suka sayi form ba mu sani ba a ina suka saya a ina suka saya kamar dai ni a Kano na saya kuma a Kano aka yi min screening ina so amma maganar da ake honorable ibrahim abubakar sina akwai eh, ita magana da shi alhaji ahmad haruna zago yake magana cewa akwai mafa yanayi ku a tare da ku na alkali ne da dan sanda da mai ba da abinci da mai da sauransu domin ku a lokacin shugabanni ne kuma ba a mahmud mahmud ina so in tabbatar maka a gaishe kuma malamai to bari mu ja burki a wannan kashin farko na wannan muhara da muke game da rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano sai Allah ya mu mako na gaba mu dawo inda daga cikin abubuwan da za mu duba har da halaccin shi kansa shugaban rikon kwarya na jam'iyya na kasa baki daya wato gona mai malabuni wanda wasu suke shakka ko kuma tababar shugabancinsa ko kuma halaccin shugabancin nasa sannan kuma su wayannan bangarori na jam'iyyar APC ta jihar Kano din shin suna bin dokoki da ka'idojin da jam'iyyar ta shimfiɗa musamman wannan babi na bakwai na shi kundin tsarin mulkin jam'iyya din to za mu ji wannan shiri mai zuwan Allah idan zaka a madadin shi Alhaji Ahmadu Haruna Zago da Honorable Zakari Ibrahim Sulina da kuma shi Mahmud Ibrahim Kuli da ya shirya mana wannan muhawara ni ne Ali Musa Sokoto a Washington ku huta lafiya. Madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha har kuma mu koma ga Baba Makeri don jin labarai a takaice. to binta a takaice 'yan sandan jihar wisconsin da ke tsakiya maso yammacin amurka sun ce wani da ake zargi da afkawa taron faretin kirismeti da mota da ya kashe mutum biyar kane jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin shugaban 'yan sandan wokesha dan thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da milwaukee yana da nasaba da ta'addanci a hali da ake jin kuma jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sake zaɓo jiran powell a karo na biyu domin na kashi shugaban babban bankin ƙasar yana mai cewa powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa zaɓo powell mai shekaru 68 ya ɗere a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashe makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma fannin siyasar washington a ƙarshe kasewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar asabar a ƙasar burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da rudani da kuma damuwa. mutanen kasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai karfin 3g da galibi kasashen afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki sai dai matsalar bata shafi layukan tarho na wuri daya da layukan wireless da na wifi hanyoyin sadarwar da 'yan diplomasiya a wagadugu ke amfani da su To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar take muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.